من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيار جوة صفر اجرا من ذن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري خدود أربعين دعوكو wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo bai mana dace da alfairin duniya da na lahira domin ƙarfin sunayensa muna da cikin wannan ah, fasli wanda yake magana akan gayatu ahamiya na magana abinda ke ke cewa babu qaulillahi ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa wato fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha har zuwa ƙarshen sharhin to yau za mu yi sharhin abin da malam ya ce akan waɗannan maganganu kuma waɗannan maganganu suna da ta ahammiya sai dai ga karatun ko ga malamin ya kawo abu masu mahimmanci kuma yayin da kuma wani abu ya hana mutane zuwa wurin abun ko kuma sun hana kansu domin akwai waɗanda baya da za su zo akwai waɗanda kuma dama suna neman dama kan mutum ne ya ce maka yana so ya kuka sai aka jefe shi da kashin awaki kaga daga nan sai ta kuka dan ba na tunanin yanzu akwai wanda ya san wurin hanyar neman abincin shi da yana zuwa wurin ta dalilin wannan dokar ya daina zuwa ko akwai nan ya san nan yake samu amma yanzu bai yi dabarar da zai canza yadda za a iya rika zuwa wurin ba tun daga da aka sa dokan bai ƙara zuwa ba har yau ko ka san wani su mutane abinda suka ɗauka kullum karatu a ce mutum ya je karatu ko ya je masallaci ko ya je wurin bauta to abu ne in ka samu dama ka yi in baka samu dama ka yi amma wajen neman kuɗi inda mutum zai samu duniya to wannan duk yadda zai iya je wurin nan sai ya je a wanda suka ce yanzu saboda sun gane da abin ke daga sallah su bayan suka tashi suka tafi a kawai inda suka san nan za su tun da ba abin hawa ana layi kuma ko shi ba abin hawan in ka fito da wuri ai ya bambanta da sadda ka tashi ka biya sannan ka fito haka ne ko ba kawai abu ne sun yi kana misali ba abin hawa ya yi kana don kana so ba zai kai samu ko ba kuma tun da ka san abin da ke gaban ka muhimmi ne ya abubuwa ba su suna aikin su kai kuma ka daina naka aikin ba a canza abu saboda wani abu an san mutane na cikin wani hali ana cikin musiba amma duk da haka na haka za ka dage abin da ya zama dole akan kai ta yi kana roƙo Allah ba ka mafita amma ba ka ce ka daina yi ba kwata kwata to in ka daina yi ka san yayin da abin zai tsaya yanzu ba dai an ce wata uku ba ka sa abin da za a yi wata uku Allah shi dai sa abin da za a yi in Allah ya ga dama ya bari har a kai wata uku ana cikin wannan in ya ga dama ya kawo mafitar da ba ta wata uku ba ko wanda ya ce wata uku ya zan zai ka wata uku yau abu ne hannun Allah ka Allah shi ke da komi shi ke da yau shi ke da gobe kawai mafita za ka nema ma kanka in an matse ka ta nan sai ka nemi Allah ya baka mafita ta wani wuri kuma ka juya ka nemi wata mafita a ranar wani ya kawo wata mafitan kin faɗin ta ne dan na san ba ta da amfani ko an faɗe ta ma ba ma daidai ba ne ma faɗe ta yanzu ma ba a faɗi ba ma a to ai mata da amfani mafitar da ya kawo ya kawo fita ne ba wurin kullewa na amma shawara ce mai kyau kawo ta yi wani ba da shawara to ga tana wala zari ka ji ya ce yau tana da kyau ko eh, to bari ka ji wata shi ne za a nan wala ka ji ko tana da kyau ko wata da kyau cewa ya yi in ba da shawara mana tun da ke ce dokar shi ta ba doka ka in ba shawara in ba mutane shawara sosai sai kula, haka ne ko? kawo. to ka ji abin da ya ce amma ni bari ka ji wajen na ce ni kuma na ce gaskiya shawarar nan tana da kyau amma yanzu abin da za a yi nawa ka ware za ka ba da rance a ba su su rika su zai kuna ni kuma zai zo in ba rahis in ce rahis ga shi wani bawa Allah ya ba da rance duk wanda ke so ya sai keke ya je nan wurin ya ansa zai biya a shekara daya ya biya daga nan dai wasu wurin <laughs> to shi ka ya ce ni ba na so in faɗi wa mutane abin da zan ce ba fita kuma hannuna ni ma ban san ba kuma ma da labari haka mutane zai su gani ba ni da matsala ne shi yasa na kawo musu abin ya ce ni kuma abin da ba ni so ka riƙa gani kenan ka riƙa ganin mutane wai za su ce kaza za su ce kaza na ce to eh wanda haka nan suka ce ba komai amma wanda ni ne ganganci na kawo kuma suka ce fa na ce yanzu dai in dai kana son maganar nan wallahi ga shawarar nan da ka kawo mai kyau ce inda dai doka ba ta hauke ke ba to nawa za ka bada ni kuma in fara is sai in sanar in ko kuma ma ka ba mu je mu so kuna mu zo mu kawo kawai mu ce to duk wanda ke son keke ga keke nan an sawo dubu ka muka sawo ta ga takardunsu ba a son karin komi wanda ke son keke rance ya je ɗauka biya a shekara da in ka yadda kawo kuɗi yanzu ni kuma gaya musu to har yau dai ba ƙara magana nan ma sai ce in gaya ma wasu to ko su ma suna da interest za su ba da nasu gudunmawa na ce a fara da kai sai ni in ce masu to alhamdulillah yanzu ga wani bawan Allah ya ba da taimako rancen kuɗi miliyan ɗaya misali an aje wurin rai duk wanda ke so ya sai keke ya zo mu tantance shi mu kuma mu ba shi rancen kudin keke ya sau keke amma dole ka sau keke kuma ka rika hawa saboda ka rika zuwa karatu to mu sani ba ko ana na ana ta shirin kudin a yanzu zai ba da ta komai ba ba abubuwan goma ba buguwa ta biyu Allah sai to ka je da na ce malam sai wata kila akwai kuskure cikin yanda ne na. eh now to ya za a faɗo ma mutane abu ba mafita a faɗi hanya ba wurin bulewa mai ka ce wa rika ibrahim kai mai ka ce mara ibrahim za ka ba da dubu ɗari biyar a to wannan kowa ya kai kama kawo aiki da wa gana bai kowa ya gane keken kai ne ba ka gane ba kaga yanzu kai ka ja wannan kai dai kai ka ja rigi wannan tun da dai mutanen sun gane kai ne baka gane ba da sai kai tambayar kai kadai eh. to ni dai ni dai ke cewa keken da ba doka ai kai ka gane kai ne ka je ka jawo kanka rigewa amma ka san kai ma ka gane to eh. to ai ka san duk mutuwan da ya tashi yin bayani ma mutane rana sai a ci wahala ya bayyana masu ita don wani ya girma kuma yana ganin rana yau aka ce shi kai mana sharhi akan rana ba musan inda zaka faru ba tunda kowa ya san rana to wani kuma ya girme ka wajen sanin ta to in ka zo sharhin ta sai ka ja wahala ka ce kawai rana ita ce rana ka shuru ka ja abin amma da ka ce rana ita ce mai kaza ita ce daga nan wani zai ce to baka iya ba rana karya ne ba aka take ba amma da ka ce ranar da kuka sani ka jala mutane nan kun huta ka sahabbai da suka san yadda abin ne yake ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su yace wata rana ce yau sun san ranar amma saboda shi annabi ne suna tunanin a wani abu da suka sai suka yi shuru suka ce wallahi ala kamar ba su san ranar ba ba ranar ce ba su sani ba shi annabi ne to suna tunanin wata gina ranar nan yadda suka santa ba haka take bai an canza ta za a basu masu wani abu har garin su zai da ya tambaya wani ne garin wannan garin wani gari ne wannan watan wani wata kuke ciki duk suka noki suka yadda su magana saboda shi annabi ne shi zai iya kawo wani abu suna tsammanin za a samu wani abu daga wurin shi sabo to za ka yi suka kyalina su sani suka ce mm, suka shuru suka yadda su ce makka ce ko su ce wannan suna cikin watan abun nan zulhijja suka yi shuru ka ce Allah da mazan su suka sani yace ba zulhijja wacce suka ce ita ce to kaga su abun da suke tunani annabi zai faɗi wani abu to mu dai muna nan muna jira ana son ga wala wakar wata ili shi jawabi a wuri daga kai wani kyali shi ne to da ka yin an zo Allah ya sa kun ji dai shawara an ji an ga za ta yi to amma fa ba a aiki ba ku to kuma ni ba za ko ya za a yi sai wanda ya fara ba da shawarar da ya kaga nashi kudin sannan a ci gaba da a ci gaba da sanarwa a wayar kun kun dai ji zabo saura ka gaba ku shirya wanda ya san zai sai ke shirya ya azabu asusun gudunmawa abin asusun rance ba ne wannan asusun rance ya samu asusun rance to sai a je a bude a je a tambayo ke kuna koyo ina Muhammadu. Eh, mahmudu kana nan ashe ma kana kusa hannu ke ne ba nawa aka ce za a kawo keke da ka ce keken shi ma ya ƙara kuɗi <laughs> eh ba ya fare ma a dama ba irin naka ka ce wannan motsin ne wannan da naka ba na san irin naka ba ka ji wannan naka guda nawa za ta yayo cikin kudin da za a bada keke da ta kusa sayan keke kusan kudin mashin ka ce kuma ana ba wanda ake magana ba ke ce na da wanda aka sani amma ba ken sport wanda na mai tsada ba to kada bai mu bata lokaci na na eh yau wato amma dai an irin waɗannan ba a sa irin wannan mai lankwasan lankwashen shi na yara to a ja ikin ja ne amma gara da kuka ji yanzu don kada ya ka san mutane yadda suke ba wato wani lokaci wani abin kamar yadda mutane ne ke ta in baka iya kama farawa ba sai kama ka yanzu maganar nan da nake faɗin da tun wancan abin na nake faɗi yanzu in aka yi rashin sa'a wata rana sai maganar sai ya kefe wasu mutane ya ce sai da na ba da shawara na ce a abin nan in ta zo sai a ce Allah mutu wannan mugu ne sai a ga alaman kamar wata mafita ce aka samu ko yanzu wannan abin aka ce a mutane na gifaɗi to shi yasa na ga gara ku ji sakon kafin aikin ya zo <laughs> da jarida jirage ba shi aikin jarida ba wai ga yi jarida to malam radda ya ware wasu ba ya ce suka ce ba sa samun zuwa da suka ce sai da na da shawara na gaya malam cewa a ba mutane shawara idan za suna son keke to akwai yadda za mu samu kekuna daga nan tsakanin da Allah kai in kai kaji maganar na ko ya zaka ka ce to kage kage ko abubuwan kuma ba hanyar zai an zama kudi keke qala sharih waffaqahu mai sharhi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi yace maqsudut tarjamati abinda muke nufi da wannan manufa ta tarjaman nan al'amur bil istiqamati ala al-islam wa thabat wato umurni akan mutum ya dage akan musulunci ya istiqama wa thabat alayhi sannan ya tabbata akai har zuwa mutuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu wannan istiqama da thabati ila al wa annahu dinul fitra kuma shi musulunci shine addini na ɗabi'a duk wanda ya bashi to ya shiga uku ya riga ya ɗabi'a ta asali ya koma yara rakito wani abu wanda ba shi da amfani wata haziru min albida da kuma yanda ake wa mutane gargadi a kan sharrin yin bida mutum ya kiyaye kirkiro wani abu ya sa cikin addini da annaha taghayyurun lahu wa awijadun wa awijadun san saboda wannan canza addinin ne kuma kaucewa ne daga addinin mutum ya karkace ne daga addinin idan da aka kirkiro bidiya ko bidiyoyin nan ku duba kullum ƙara masu kwalliya ake yi yanzu ku duba yan shi'a batun daga muharram suke ta yin abubuwa na ban mamaki har ma ya fi karfin shi a nan kasan sun tafi can iran suna ta yin abin suna turo ma mutane nan su gani to tun daga muharram ɗaya har zuwa ashirin da takwas watan safar yanzu watan safar ya kare an shiga rabiul awwal to yan kuma wannan maulid su kuma sun fara tun daga farkon maulidin nan zaka yi tani cikin wurare zaka gansu ga suna suna ta yawo suna gayya suna suna suna yawo suna ta hayaniya su ma watan maulidi ya kama to haka za ka yi ta gani ana ta tafiye ana ta abin nan sai ka ta gani abubuwan nan ga suna har sai da za a yi da su kuma abubuwa ne wanda da yawa mutum zai je abin da ba sa shi ba وذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق المقصود لتحقيق مقصود الترجمة أربعة عشر دليلا malam saboda ya tabbatar da wannan maksudi na wannan manufa ta wannan tarjama sai da ya kawo dalili har guda goma sha hudu shi yasa wannan babin yana daga cikin babi masu fadi a cikin babin da muka karanta والدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا كسيد فسكنك زواج الدين باك كركتا كركتا دك كريا زواج جسيا كجال كريا قوة بليتي كومن داتنت كومن كنت كومن بن شاوتا الروم آية 30 الآية ودلالته على مقصود الترجمة أبن ديكي نفي أكون ونن ما فيه من أمر الإسلام ما فيه من من الأمر بإسلام الوجه لله wato shine abin da ke ciki na umarni na amika fuska zuwa ga Allah kenan wal da alaihi mutum ya fuskanci Allah gaba ɗaya a rayuwarsa wa annahu dinul mustaqimul muwafiq lil fitra shine addini ne kake, wanda ya daidai da ɗabi'a ɗan adam fitra sunnan Allah da ya halitta mutane ya halitta su akan za su bi Allah za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal bid'atu tunafi islam lillah idan ko aka ce mutum yana bid'a to ai ya kora akan magana ya mika fuskar shi zuwa ga Allah tunda yanzu yana yawon da ga dama ne ya san da abun yana yin wanda shi yake so ba wanda Allah yake so ba yake yi saboda aka bi da amunin ta babba ne shi yasa za ku gani a cikin wannan mazalik da aka kawo da aka kawo abubuwan da ke sa mutum ya zane da aka ɗauko na ɗaya aka fadi aka ce kafirci ko shirka nan ba ta bi bid'a saboda ita bid'a munin ta fa ya munin babban zunubi mun karanta can baya babban zunubi mutum yana yi shi ma yana ma jin ba daidai yake ba ita ko bi da sharrin da mutum yana yi ta yana kiran wasu su zo mu kuma mutum da wuya ya bai to da kai yana ganin ma daidai yake yi ma in ma kai mai magana yana ganin kai ne ma kai kuskure ma baka gane ba to yaushe ne zai ce ya tuba ya bari ya fito ko to da shi shine nan akai maganan nan ai wal bid'atu tunafiku ko ay islam alwajh lillah lima fiha min munaza'ati man arsalahu Allah ilaina saboda a cikin bid'a ma ai ba ma shi yasa mudin sai kai yawa ai ita bid'a ma jayayya ma mutum yake yi da wanda Allah ya aiko domin ya zo ya ce a tsaya na, kai ka ce ba nan za a tsaya ba ba jayayya kake da shi ba ba kana musun aiko shi da aka yi ba abin da ya faɗi ba daidai ba ne ko ka ne masa istidraki ka ne masa gyara ne ya ce a yi kaza a tsaya nan kai ka ce a ƙara haka ma ya yi ba gyara kake jin masa ba to wannan shine jayayya ma da manzon Allah ne yin bid'a kana jayayya da annabin da Allah ya aiko wa dalilu tsani ko qawluhu ta'ala wa wasa biha ibrahimu bani kuma wannan tsayuwa akan addini ko yin musulunci shine abin da fa annabi ibrahim ya ma ƴaƴansa wasiya aya ta 140 aya ta 32 cikin suratul baqara ce wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati shi ma wannan ay fi wasiyati ibrahim wa yaqub alayhi assalam bilzum islam hatta al-maut ana maganan nan annabi ibrahim yayi wasiya wa yaqub shi ma annabi yaqub yayi wasiya kuma har mutum ya lazimci musulunci ya liƙe ma musuluncin nan wato ya zamana gaba ɗaya mutum ba zai bari ba har sai mutuwa kaga wannan abu ne dole to za ka ba za a bari ba بلزوم الإسلام حتى الموت حق توا لأنه دين الله mustafa domin wannan shine addinin Allah zaɓaɓɓe wa man ba an an dinil mustafa wanda ko ya kauce ya bar addinin da aka zabo wa fi في الدين المرسول المصرح wa بوصية النبيين ko ko nabiyai ne eh nabiyai ne kenan wato kenan mutum nan mustafa ba na ba suna annabi bane a ana nufin addinin zababben ai zababben ma da aka mai mustafa ana nufin wanda aka zabo zababbe ne amma nan wurin ana nufin wanda ya kau da kai daga addinin ba ka ce addinin mustafa kana nufin na annabi bane a addinin zababbe abinda zai nuna ma wannan saboda abin da ya biyo baya wa man ragiba an addinil mustafa kun gani wanda ya kau da kai daga addinin nan zaɓaɓɓe wa waka a fiddinil maradoli ya fada cikin addini wanda yake kaskantacce al wanda an yi wurgi da shi ba a san shi wa a kalla bi yi ne kuma ya yayi ya yi wasi kenan ya yi wasi da wasiya annaba nan guda biyu ne annabi Ibrahim da annabi ya yayi wasi yayi wasi da wasiyar su kenan inda mutum ya dauki wani addini ya wulaƙanta wancan ya ɗauki ƙasƙantaccen addini kuma ya yi watsi da wasiyan waɗannan annabawa guda biyu su ne annabi ibrahim da annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya fito ko wal bid'u min ad-dini mardu lil mutaqqi bid'o'i kirkiro abubuwa a cikin addini mutum ya rika yin su a kirkirarru ba a san su ba kawai mutum ya zo ya dauko su ya rika yi da kanshi dan saboda yana ganin shi da kanshi sun dace to inda mutane barin su za a yi fita ganin abin da ya dace su to me ya fi kuma aiko ma manzannin kenan ai an aiko manzannin ne dan su dauke mutane daga sauran su, sai yadda Allah yake so za su karantar da mutane ku zo a nuna muku ga hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ce kul inna hadhihi sabili fattabi'uni wannan ita ce hanya ta ku ji ku bi wannan hanya saboda haka kaga wannan in an zo kenan sai sa aka janye mutane daga al'adunsu aka janye su daga bidoyi su zo ga daidai su bi ba za a kyale mutane su yadda suka ga dama ba kuma duk wanda ya kyale ko a gidansa ne ko a ƙasarsa ko a garinsa ko a ina ne ya ce a bar kowa ya yadda ya ga dama to zai ga abin da ya rushe sai ya lalace ba a yi ko waɗanda mutane suna da tsarin ba wai mutum an zo kawai an tambayi shi ya riga da wai shi komai daidai wani wani sai dai kai mahaukaci ne bayan da za a yi a ce komai daidai ne a wurinka in ka akwai wani ya yi ma daidai wani ko sai ya yi ma ba daidai ba in dai hankali gare ka tun da nan na bada misali nan nake cewa wanda za a mai magana aƙida ce shi bai da aƙida a mai magana bida ce shi ba wani bida shi komai kawai shi dai musulunci kawai ke yi to kuma a duniya ma ba a yarda da wannan tun da bayar da za a yi mutum yanzu ya sanya uniform ɗin sojoji ya na 'yan sanda ya na custom ya na immigration ya na civil defense ya na road safety ya na duk ya san kowa ya ce shi ko ina yana nan kuma su su yarda ko ina suna nan ko waɗannan da aka kama nan garin ka fito ka sa ka ce kana da uniform ɗin su kala kala gobe ka fito a inspector su gobe ka fito a mai igiya ɗaya za su yadda ba za su yadda ba ko za su bari sai addini mutum ya ce shi ko ina zai ko abin da ya ga dama zai in kai yadda ka ga dama sai ka ga yadda ba ka so kai ma ya fito ko saboda da wannan shine walaysat min ad-din al mustafa wannan bai daga cikin addinin zababben in mutum yayi ya dauko abin da ya ga dawa yayi abin da ya ga dawa ya fito ko wa dalilu sari qawluhu ta'ala wannan thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulana ana magana da annabi alaihi salatu wassalam annabi Muhammad alaihi afdalu salatu wa taslim ana magana da shi aka ce sannan muka yi wahayi zuwa gare ka an istada millata ibrahim hanifa ka bi aqida annabi ibrahim wadda aqida ce ta karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya a bar ƙarya komin kyanta komin dadin ta wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjamati fi qawlihi ta'ala an istada millata ibrahim hanifa ai fa innahu amrun ne bittiba'i ibrahim wannan umarni ne kenan abi annabi ibrahim fi hanafiyatihi al-mutadamminati iqbal ala Allah wato akan wannan hanafiya ta shi karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wanda ta tattaro abinda ake nufi kawai a fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya wurgi da duk wani abu wanda zai dauke shi daga Allah duk wata hanya da zaka biyo ta raba ka da Allah Ta tabaraka ko komin kana ganin ta mai daɗi ce ko mai ban sha'awa ne kai watsi da ita in kaukabi ta wata rana za ta saka kuka da nadama domin ba za ta bulle ba hanya ce wadda ba ta bullewa in dai an saki Allah to masifa ta zo Allah ka tsare ya fito ko wa min al-iqbal alayhi wani zai iya tambaya yace to ya za a yi mu fuskance shi din wannan magana mu fuskanci Allah to ake nufi menene ma'anarsa a tadayyunu kenan ma shara'a shine mutum yayi addini da abin da Allah ya shar'anta abin da aka ce ma kayi kawai kayi abin da aka ce ka bari ka bari wal inkifafu anil bid'ah na banjuwa daidai ne Da aka ce wa min al-iqbal al at-tadayyun lahu ma shara'a wal inkifafu anil bid'ah ko da kamewa daga aikata bid'ah mutum ya damta hannun shi ce shi da abin da ba sani ba shari'a kawai ba zai yi ba falbida'u kharijatun anil hanafiyyati idan mutum yana bid'a to ta ɗauke shi fa daga magana hanafiyya shine karkata daga kariya zuwa gaskiyar nan yanzu kawai ya karkata zuwa ga abin da yake so da annaha imla'ul ahwa'i wal ara'i domin ita bid'a wato wani abu ne kawai kamar wata shifta ce ta son rai kawai son rai ne da ra'ayoyin mutane cike take da waɗannan ita bid'a a bata da wani abu in ba maganar son rai ba bin son rai da kuma bin ra'ayi na kan mutum kai ta irin abun nan da muke ce ma ayyuka ne da suka cike na molanka mutum kawai zai amfani da molankan shi ne kawai ga kaza na da kyau ko kaza ya daidai da molanka kawai ya je ya ce ayi kuma ya kira mutane ya ce ayi. to ai watsi da aikin molanka kuma wallahi malam abubuwan na wani lokaci sai ka ga kai faɗa nan kai faɗa nan wani abun nan sai ka ga malam kawai sai sa mutum ba za su tsare bari ba kai dai kai ta yi kawai kai ya kasa kamar yadda nake gaya muku cewa mu kaman ɗan talla ne in kana karantarwa bambancin ka da mai ba ka ba da bambanci da mai talla kawai ka ɗauka ne kana talla wanda Allah ya sa ya ce kawo mu saya sai ya saya sai ka ji daɗin ya saya wanda bai saya ba kai ta yawo kana talla ga kayan sayar wannan fa ga kayan sayar wannan to jama'a in ba ku tsaya ba sai mutum ya yi fatan shi in ya mutu Allah ya ba shi ladar talla shi ne kawai an gane magana malam sani wani tare wani ya ce in gaida ka daga libya yau eh, kuma dai malam sani yau na tuna ai yana jin karatu ga gare yana isar da sako da sassafe ya ta kira na ya ta kira na ya mana ta'aziyyar malam abubakar sannan ya yi mata ya ce ne maɗalibai duka ta'aziyya wani ma ya kira ni shi kuma daga Nijar shi ma ya ce ne maɗalibai ta'aziyya ga malam abubakar da Allah ya marasuwa Allah ji kai shi sannan kuma ya yau kun ga an yi kwana bakwai yi to rana ya biya sosai to shi ne yan uwa suka kira suka ce abin nan to bayan ya gama ya ce ne ma dukkan ɗalibai ta aziya ɗazu kuma wani a Kano shi ne ma maganar da ta zo nan shi daga Kano yake malam Bashir shi ma ya bugo ya ce yanayin wa ɗalibai ta aziya shi sa ana gaya muku ce ne ma ɗalibai ta aziya malam Abubakar da aka rasa Allah ya ji kanshi har da mahaifiyarsa ya ce ita ma mahaifiyarsa tana yi mana ta aziya sai kuma ciki ne sai ya ce kuma gaskiya mahaifiyarsa ta ƙare mana da a kan karatun nan domin su ma yanzu sun samu ɗan uwansu an kwantar da shi asibiti aka yi mai kalmar shahada malam bai an saba shi akwai wata takarda ta katun irin ta yan katun yan aljanun nan kuka yi kalli takardai sai mai abin nan sai suka tuno da karatun nan da suka ce cewa an face wannan matsalar ne sai suka ɓantare shi kawai a kafanta da hoton nan da ya kama kalmar shahada har ya mutu yau yau da nan da nan da ke mutu daga kano malam bashir ya buwo ya ce to kaga irin waɗannan abubuwan da ake tauri so shi yasa mu sai mu ta ci gaba da baki ko wani shi ya yarda tun da dai wasu sun aikata kuma Allah ya bada mafita an gani to mu ma ruwan kuma daga nan kuma mu ma fatar da muke Allah ya taimake mu da zo ranar abin nan ɗin nan duk ba komai mu ma mu samu mu yi ba shi kenan ba magana ta kare amma abu ne dai mun gani a aikace ma ranar hasar da na baku da misali da Allah ba lokacin bayanan kuma yau ga yanayi mahaifinsu a asibiti aka yi tako sai da aka da aka shi ba ma kashe tibin ba aka yi ba lokacin da aka yi ta jagwalgwalo aka yi ta jagwalgwalo Allah ya taimake shi lokacin sallah ya yi saudiya sai aka sanyo saudiya cikin tibin ya koma ya kura ma ko saudiya ido yana jin daɗi daga nan da ya kama kalmar shahada ya mutu saboda yanzu tibin ba ma kashe shi aka yi ba abin da ke cikin ne ya canza aka kawo wanda ya bi shi da aka juyo saudiya lokacin sallah ya yi a saudiya aka sanyo kaba yanzu ana laras ana karance karancen nan da ake kaza ya sallah da ya duba irin su ya ga saudiya yanzu aka nuno eh, yau to kaji ko shike nan daga nan kawai da ya ga saudiya nan shi sai ya ji daɗi kawai kama kalmar shahada amma haɗa mutum da waɗannan yan aljanu aljanu a cikin bango to shine ita ta ƙara da ta ga haka ta ƙara ya ce ta gaya ma yan uwanta ta ce wallahi su yi hankali duk wanda ya zo mutuwan nan ku tabbata kun cire mai wannan abubuwa kun dai ji kuma ranar nan ma da na gaya muku nan manta ne isau yana nan sai da na gan shi zan tuno da nashi yar uwarsu ce ta haihu wajen haihuwa aka samu matsala jini bai tsaya ba a san da aka taho da ita tana gidan da tana ta kalmar shahada aka ce ka abin da ya tsani a dawo da ita gidan yayanta ana shigar da ita dakin yayan daga nan ta yi tsit ta daina kalmar shahada aka zo aka ji ta daina aka fara amma bai wa Allah nan fa a gidanta ba abin da take sai kalmar shahada yanzu an kawo ta cikin ɗakin nan daga zuwa ijau ya ce da kai shi ya leka ya ganta cikin ɗaki kwance ya ce ga abin da ya hana ta kalmar shahada nan ɗaki duk bango duk hotuna ko ina hotuna ku cire waɗannan abubuwa ka ci gafara ta ba za cire ba daga nan ba ta ƙara yi ba kuma har ta mutu suka ci suka yi tunda sun rena wanda ya gaya ba. wallahi na ga maku abun nan kaga nan da nake maganan nan sai da ya shigo bayan an tashi sai da ya je wuri na ya ce min ai abin da ya sa ya shigo ma dan in gan shi in tuno da nashi misali ranar da na yi maganar can wancan satin ya ce abin da ya sa ya shigo yana waje amma da ya ji na kawo nan wurin sai ya shigo saboda in na gan shi in tuno da nashi misali, tun daga shi shi a raye kuma shi ya gani gaban shi abin da ya faru kuma suka suka suka saboda sun rena shi da ya ce haka nan sai suka kuma ko ɗaliba ku da na gaya mana nan Aisha Aisha da na ce ku ta ta gaya mana gidan kakan ita ma ba rena ta aka yi wadda ta ce malamin su ana tsohuwa fa ta yin kalmar shahada to yanzu ta zo mai jika gana maso duk hotuna ta zo ta aje ta ta ta rena ita ma da aka rena tan da ta faɗi ita har malamin ma na sai da ta aka zazzaga ni kenan da na faɗi Ka fara ta zuba mutane ko kullum ku yi kwasu kwasan banza ku zo malamin na kuma kariya da ya iriyatan banza to da Allah ya akwai yayan su mai hankali shi da yazo da aka faɗi magana a yadda ana ta hayaniya menene gardama aka ce to mama tana la ilaha illallah tuntuni kullu tana ta yi tun su take ta yi amma daga yayan mu ga nan da ta zo da wannan jikan daga nan ta daina yi aka ce dalilin zuwa da jikan ne shine ita kuma take masifa da ce ba za su ce to tun da haka ne a cire jikan mana a cike nan ba a gani aka cire jika kuma ta ci gaba da kalmar shahada kuma har ta mutu wannan kadai bai isa a ce daga nan ya isa darasi ba mu sai an mana darasi goma ko na duka ne mu wasu an doke mu so goma muke gariya mu in ana mana abu na ma'ana amfani sai an yi ta yi ana maimaita ibra ɗaya biyu uku ba su ishe mu wasi ba su ishe mu ba haka nan ma in masifa ce mu guda ɗaya biyu uku mu ganta ba ta ishe mu dauki ɗauki izina ba sai da ta shanye da mu to Allah ka ba mu mafita mu da ya ka gaya mana mun gaya wa mu kuma mu ma mun bada amana ne wa matsayin wasiya ne mu ma karatun nan har da mu ranar da Allah ya kai mu sadda ba mu da iko to mun gaya ma waɗanda suke iya wakiltan mu in kuma mu ne wakilan wasu mu kuma mu ma mun sani inda muke da ƙarfi dai muka shiga wurin nan muka ga waɗannan abin ba za mu bari ba an sani wannan dan ba shiga gidan wana in tada waɗannan abin ko su ba su yadda ba to sai dai waɗa za a yi da nan ni ba zan bari ba tunda ni na san ba abin da zan iya mai ran nan kaman wannan ko ba haka bane kaga ina da iko a to ni ma ran da wani yazo yana da iko a kaina kuma yana da iko ai kaga in yazo ya ce ai min dole ai ko waɗanda ke zanne ba sa so to ai kaga sako ya isa kenan ni in ni ne nake da shugabanci duk inda na shiga na ga abin nan zan iya yi na in san araba mutum da su dan ba abin da zan iya mai kaman wannan ni ran to ni kuma ni ma ran da wani ke da ake da ni ni kuma na sanar in kuma ba a yi man ba an ci amana ta ba shi kenan ba to haka waɗannan abubuwa ne kawai a fili amma wani abin tun kana raye kai ta jaddada shi abin da ka san ba ka so kada sai ranar da ka mutu ba ka jaddada wani abu ba amma san matsayinka akan abu ba ka ga nan ba a yi ba amma akwai abin da in kai ta jaddada shi kai ta jaddada shi wallahi malam bayan Allah sai san taimake ka korar da ka mutu ne domin za a zo a ce wannan abun fa wani ya yi ta jaddada shi a sai lokacin da yake raye to dan me yanzu za a yi masa kuma ko ba ka bane malam sani amma wannan kuma bai zuba shi ya sa na shi ba abin shi ya kai duk inda za ka shi ni dai ban ga abin da TV ke ba marar lafiya ba marar lafiya da yake gagashin zai mutu ni ban ga abin da yake da TV ba a daki a lokacin da zai mutu kuma na'am to to to to to kaji ko to to to to tunda sun kuna sun mun yi mai faɗi da kanka to to kaji ko to yana ta kallon tini to kaji ko sun sani to kaji kaji والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي ولاة من النبيين kowane annabi yana da majibintansa daga cikin annabawa alhadisi wa wulatu rawahu tirmidhi wa fihi da'fun amma ciki akwai dan rauni tunda mun duk da mun yi magana kan kanshi dalilin rauni ko ala maqsudi abinda ake nufi fi muwalatihi sallallahu alaihi wa sallam Ibrahim yanda annabi aka ce ya binci annabi Ibrahim to wani annabi akwai wanda aka binta shi daga sauran annabawa wa kaunuhu huwa huwa wa dinu kasancewa wa ko huwa ko eh amanu aula bi kasancewa shi da kuma waɗanda suka imani aula bi ibrahim kenan so suka fi jikinta da annabi ibrahim ba waɗanda ba su yi imani ba su rika tinkaho da annabi ibrahim wanda ya kamata ya tinkaho da annabi ibrahim annabi ne da kuma waɗanda suka yi imani wa ma'ana muqarrar fil qur'an wa sunnati sahiha wannan ma'ana ce wanda take tabbatatta cikin alqur'ani da kuma sunna ingantatta ga ko hadisi na da wani abu an tabbatar da shi cikin wannan wa kanu hum aula bihi su suka fi cancanta da shi littibaihim millatahu wa istiqamatihim alaiha saboda sun sunnan annabi Ibrahim aqida annabi Ibrahim suka bi kuma sun tsayu akai sun rayu akai sun mutu akai duk wanda ya rayu akan wannan aqida ya mutu akai to Allah ya taimake shi muna fata Allah ka taimake mu wa millati Ibrahim kama salafa ita ko aqida annabi ibrahim din kamar yadda bayani ya riga ya gabata fi mahdul iqbali ala allah shine tsantsan mutum ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan abin da zai duk abin da zai zama Allah yake nufi Ko me zai yi zai yi ne in zai so ya so dan Allah in zai ki dan Allah in zai bayar ya bayar dan Allah in zai hana ya hana dan Allah in yana fushi ya zama yana fushi saboda Allah wannan shine babban iqbali to da tun a cikin ahadari aka ce wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa wa yuhibbal mu'minina ma wa ne? wa yuhibbu lahu ya so saboda Allah ya yarda saboda Allah ya fushi saboda Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka in an yi wannan duk mutum ya samu iqbal shi yasa cikin azarin nan da aka karatu da ka ɗauki littattafan da aka yi ma'azarin nan sharhi za ka ga abubuwan ban mamaki suka ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani ثم معرفة ما يسلوه به فرض عين كأحكام الطهارة والصلاة والصيام إن أكثر وأن أول ما يجب أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه farkon abin da yake zama dole kan wanda ya balaga tashihu imani ya gyara imaninsa to nan ne za a ce za a gyara imani imani da Allah imani da manzanni imani da mala'iku imani da manzanni imani da ranar lahira imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri sannan mala'iku in an zo imani da Allah ya yake imani da mala'iku ya yake su mala'ikun guda na muqarrabun ga sunan da wane da wane ga aikin su duka ko su wancan halul masail da muka karanta ba kai bayani ba to akwai wanda ya fi ma wannan yin bayani irin waɗannan sosai ya bayanin sosai shiga yadda suke don za ka ga suna aikace-aikace da yawa an yi bayani a kansu sannan sannan bayan haka nan mutum ai ai wannan mahdu al-iqbal wa min jumlatiha daga cikin jumlan nan an ya abudallah ai mutum ya bauta ma Allah bi ma shara nan ya kamata ya zama wannan nan ba zai yi zama wannan wasannin a dan canza shi kadan nan wa min jumlatiha an ya abudallah ba zai yi haka ba wajen a nan maida shi a nan gyara injini nan mata shi an yi abu da Allah bi ma shara shi ne bauta ma Allah da abin da Allah ya shar'anta la bil ahwa'i wal bid'a ba wai mutum zai bi shi ne da wannan son rai ko bidiyoyi ba ya fito ko wa dalilul khamis dalili na biyar hadithu abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an bada al-islamu musulunci ya fara kaman bako da 'yan mutane kaɗan alhari rawa muslim wa dilalatu ala maksudin tarjamati shi ma hujja a wannan shi shine fi khabarihi sallallahu alaihi wasallam an gurbatin islam ay fi tarfaihi an wa a sinan musulunci zai zama bako a farkonsa da kuma can ƙarshe ma a farko ba mutane da yawa 'yan mutane kaɗan kuma ana ganin su bako haka a ƙarshe ma za a koma masu yin shi yan kaɗan ne wanda ma ya kankame ya rike shi da ƙarfi aka ce kamar wanda ya kankame garwashin wuta ne ya dabda a ka san ko akwai wahala Wata haƙo tilka al-ghurbati man sha'ahu ma dano bihi min islam wannan tabbatar da wannan bakuncin farko ya faro ne da abin da aka ga mutane suna yi na musulunci aka riga ganin su baki ne masu yan kaɗan ne kuma ko yanzu ni dai ina ganin har yanzu mu dai a nan ba mu kai lokacin da za a riga ganin mai addini a matsayin mai wayo ba ko da kana da wayo in ka koma yanzu ka kama addini sosai abin da abokanka za su riga ganin ka kai kuskuren hanya yanzu kai ba ma san abin da ya same ka ba ka wani bauɗewa yanzu yanda ake tunaninka a ce kai ba amma yanzu ne kake tunani ba domin yanzu kullun dai ba ka da aiki daga masallaci sai sallah sai karatun qur'ani sai makaranta sai kaza in an zo gidanka na ga ma kwanaki wani har sai mai wani yayi to wai kai yaushe ne ma lokacin hutunka ya ce wai da ya zo wurin shi kawai sai ya fakin a waje ma ya tsaya a waje ya ce me yasa baka shigo ba yace a to ai na zan kai yanzu koyaushe aka zo gidanka sai ce kana masallaci ko kana makaranta ko ka tafi karatu saboda ka je sana na tsaya daga waje dan ba tabbas ko zan same ka gida kai yanzu kai ka ce yaran na yanzu ka zama born again ana kai yanzu ka koma yanzu na addini to wannan ba izini bane da ƙarshe ya kace gani in kuma ka ɗauko iyalinka ka tafi wani wuri da ta sa hijabi ta sa wani abu ta kun zo gidan su fashe da dariya mu fa mun ga wasu ninjoji ninja ta shigo daga ila wannan ninja oh madam ke ce to kai a dai nuna ma wannan fa kai baka da wayo wawanci kake an fito ka fito da ita gantsar gantsar ta shiga turona zauna ita ce abinci tare kai ka ce yahudu to dama kuma rasuwa ke kwaikwayo to kare wuri wani kenan ba da sai ka ce bai yi ba kawai ka gane shi yi sai wato karanta abin da ke tunani ta bari ta bari ta makaranta ma kan ta tambaya ki A su ana yi sai ka yi kuka kunci kana ci tilkal urba ai fa innahum infaradu an ghairihim istiqamati alayhi su sun bambanta da wasu saboda sun tsaya kan addini wa min jumlatil istiqamati alayhi tarkul bid'ah yana daga cikin ko jumlan adunkule an ce mutum ya tsaya kan addini to ya daina bid'o'i wa man nafa nafa bid'a addini wanda duk ya kore bid'o'i addinin sa baya yi fa huwa ala ad-din alladhi alayhi an sallallahu alaihi wa sallam to wannan fa shine yake kan addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kai shi saboda ka bayarwa mutum ya yadda ya ga ma addini ko a rayuwar duniya ba an yadda ga dama balle a addini wa dalilu sadis hadisu abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah ba ya dubin jikinku ba jiki yake kallo ba hadisin dogo ne mun yi shi can baya alhari rawahu muslim saboda haka Allah ba yana kallon jikin mutane bane ba tsura sai ke kallo ba balle ma yare wanda wasu da yawa sosai su rika ganin kamar yaran su ne ba wani maganin yare wurin Allah Allah shi ne mai yarurruka shi kabila daban-daban kuma yi su da yarurrukan su babban abin da mutum zai rike ya je wurin Allah da shi shine imani da aiki na kwarai ba ruwan Allah da kabilanci mutum ya zo ya rika wani kabilanci yana ganin kamar shi ne ke da wani yaren da zai yi ba a kowane yare gare ka sunan shi yare amma abin da ake so a je wurin Allah da shi addini imani aiki na kwarai magana ta kare wannan yare harshe ne aka ka riga magana in ka da abokinka wanda ya iya koyi magana kowa yaren shi kuma yaren shi wadali shi ne wannan so ala tarjama tarjamati ma fihi anna mahalla nazari llahi min al-abd shine ai mana bayani wurin da Allah yake kallo game da bawansa huwa qalbuhu wa amaluhu shine zuciyan bawa da aikin bawa ya yi imani mai kyau yana aiki mai kyau fa huma haqiqani bi hifzihima bil istiqamati ala islam to su ne waɗanda ake tabbatar da su idan aka tsare su akan musulunci aka tabbatar da su to zuciya za ta yi kyau a tabbatar sannan kuma aiki zai tabbata shi ma aiki zai kyau wanda ba ta alai mutum kuma ya tabbata a kai sannan kuma ya tabbatar da abin da ake so ya kore wal bara'ati min al bid'i wal ahwa sannan mutum ya bar barranta ya daina yin bid'o'i da son rai idan kana yin bid'a ko kana yin son ranka har yanzu matsala na nan zuciya ba ta kyau ba kuma aiki ba zai kyau ba ya fito fa kamalu tazayyun lillah tazayyun al-abd fi qalbihi wa amalihi lillah bit tawhid wal ittiba ku ji wannan magana tana da gayatu ahammiya fa kamalu tazayyun wato cikakkiyar kwalliya da bawa zai yi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine ne shine tazayyunul abdi fi qalbihi shine mutum ya zama bawa ya wanke zuciyarsa zuciyarsa ta yi kwalliya kuma aikinsa ya yi kwalliya yana yin sa saboda Allah bi tauhidi wal ittiba shine kayan kwalliya mutum ya zama ya kadaita Allah duk aikin da yake yi yana yi saboda Allah tsantsa wal ittiba sannan kuma yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ittiba ya kwaikwayi mai manzo Allah ya ce a yi aka zai shi yasa aka ce al'ibada mabniya ala aslain al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam duk ibadar da mutum zai yi ta kafu ne akan waɗannan ginshiƙan guda biyu al-ikhlasu lillah yi saboda Allah shine tauhidi ya zama duk abin da mutum zai yi to ya zama saboda Allah yake in za ka bari ma saboda Allah ka bari sannan wal mutaba ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum ya zama yana kwaikwayon manzon Allah duk abin da zai yi yana kokari ya gano ya manzon Allah yayi shi ma yi shi gara a ce ma ka kasa kamowa dama kamowa za ta yi wahala amma mutum da gangan yana gani ya falle kuma ya zo ya kirkiro wani ya rike yi da nashi to a na farko dai ya ci wa annabi gyara sannan kuma a tsare shi ina ya samo dalilin ko wa dalilu sada hadisu bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce ana farqukum alal haudi ni ne marigayin ku ni ne zan riga ku zuwa ga tafki wannan tafkin nan ni na riga ku ta alhadisu muttafaqun alaihi mun karanta shi shine aka ce ma'ana ana farqukum ana sabiqukum ni ne wanda zan riga ku kenan na riga ku isa wurin da aka tunda na riga ku ko zan maku shiri kafin ku zo ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإهداف والميل عن الصراط المستقيم wannan hujjan shi dalilin da ya sa aka kawo shi a wannan tarjama shine a bayyana mana mummunan sakamakon kirkiro aiki mutum ya kirkiro sabon abu shine ihdad mutum ya zo ya ce kamar man a hadasa fi amrina hada wanda ya kirkiro to munin kirkiro wani abu wal maili an sirat da kaucewa daga hanya al mutum ya kauce daga hanya mai kakka hadari ne babba wannan annaha ay ta'ulu bi sahibiha domin in mutum ya haka to wannan abu zai juyar da mai ita ya kai ga wanda ya haka ila bara'atin rasuli sallallahu alaihi wasallam minhu manzo Allah ya barranta da gare shi ce ba na da kai kun san ko ya je lahira manzo Allah ya ce ba ruwana da kai ko ba ruwa na da ke ai mutum ya shiga uku wa irmanihi min al-wurudi ala hawdi sannan bayan manzon Allah kuma ya ce ba ruwan shi da mutum sannan kuma a hana mutumin ya ce wannan ka a bace zo wurin tafki na a kore shi shine ran na bada misali malam sani na ce yanzu a ce a je gidan buki inda kana gani ana karrama ka kila har kai sabo riga nan ka zuba ka ja abokan nan naka na kusa da kai ka ce lalle wannan wuri kana da karfi kana ganin in suka biyo ka maganan za su ci za su sha ba bata taso ba tunda kana ganin bukin nan ka fi karfin wurin amma sai da kuka je ka samu mutane kai da kai da bakin nan naka na kusa da kai da waɗanda ka gayyato ka gayyato mu muka je kawai sai aka zaka ce aka nuna ka ce wa yake ku shigo nan ku fita ka kalli bakin nan naka ka ce malam da dama ka san hakki ka ce ku waje suka ce to ku zo mu fita aka ce kai a kai ku hajjat a kora ku da gudu ya za ka ji ya za ka ji da waɗanda suka biyo ka to ka auna wannan lahira ba haka za a yi ma'yan bidiya wanda suka kirkiro abin nan sai an zo fa wurin tafkin nan annabi yana murna gashi ya ga al'ummar shi da yawa da alamomi ya ɗago abun sha ana so a fara raba ma mutane ai ta sha sai kawai ga mala'iku sun zo sun tatsa wasu kawai an an tare ya ce ya Allah mutane na ne waɗannan a ce ba mutanen ka bane baka san abin da suka yi ba bayan ka ai abin da ka bari su yi ba shi suka yi ba kai baka san me suka yi ba ya ce haka ne ce to ai nesa da su ana ma son ganin su haka fi kai ai nesa da su kai a fatattaki mutane kamar yadda na gaya maku a sa yara su fatattaki tumaki a kauye ya kaga yadda za a yi mai tumakin nan to haka ba za a fatattaki mutanen nan a ware su annabi ya ce ai nesa ko son ganin su ma bai tunda dai sun canza abin da ya basu ya mana kaceli ya gaya mana ga abin da zamu tsare ga abin da zamu rike sai bayan shi muki sannan kuma mu je mu ce muna so mu zo kusa da shi abadan ba zai yi ba to shine nan za a hana mutane min al-wurudi ala hawdihi akan zuwa su sha wannan tafkin wa man waqa al bid'a fa huwa haqiqun bil hirman shi ko duk wanda ya fada ma aikin bid'a ya aikata ta to ya cancanci a hana shi lima fiha min al saboda abin da ke ciki na kirkiro ƙarya ya kirkiro sabon abu ya sama Allah wa ahlul bid'ah kulluhum kun gani su yan bid'a gaba ɗayan su luna. masu canza abin da aka aka bari sannan muhdisuna masu kirkira ne sun kirkiro sabon abu qalahu ibnu battal fi sharh al-bukhari ibnu battal ya faɗi wannan magana wa dalilu samin hadithu abi hurairah radiyallahu anhu dalili na takwas shine hadisin Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce wajidtu ana ko qad ra'ayna ikhwana anna ne na bata wajidtu anna akwai shadda wani wajidtu anna qad ra'ayna ikhwana to wannan magana kada ta ishe mu ma abun nan Wace yau mutum aka jarrabe shi malam shedan ya ja mutum ya zame ya shiga uku tunda fa ana zaune ne fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ga masahabansa yace oh na so a ce da mun ga yan uwanmu yan uwanmu da za su zo baya annabi ya ce na so da na gan su sahabbai suka yi sauri suka ce ya rasulullahi alas la ikhwana ba mu ne yan uwanka ba yace bal antum ashabi ku sahabbai na ne yan uwana waɗanda nake nufi su ne wanda za su zo baya ba su ganni ba amma kuma suka yi imani da ni to ya za a yi a gane su ya ce in mutum yanzu yana da rakon dokinsa dokin nan yana da danda yana da fari a goshi yana da fari a kafafunsa yana da fari a kafafun gaba da fari a kafafun abin nan ɗinsa ba zai gane su ba bakin doki kuma sannan yana da wannan fararen in ka ga abin ka ba za ka gane ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka zai ga al'umma sa gurran muhajjali suna da fuska har farin fuska da farin kabobin alwala haka zan gane al'umma ta to amma kaga wanda ya bid'a malam sai an gane shi da wannan farin amma duk da haka za a kore saboda ai yayi alwala yayi kaza to zai zo da wannan hasken wanda ko aka ce wasu ko shiga wuta suka in dai akwai wannan hasken wuta ba ta taba wannan wurin hasken alwalan to wanda yake yin sallah ba kuma sannan zo ce shi musulmi ne ya fito ko al-muttafaq alayhi aidan wal lafzu li muslim wa siyaq al-bukhari mukhtasarun ودلالته على مقصود الترجمة haihu وجهين shi abinda wanda yake nuna mana a dalilin fassarar nan akan hanya biyu ne yace ahaduhuma fi fadilatil istiqamati ala al-islam na ɗaya yana nuna mana falalen mutum ya doge rayuwarsa har ya gama kan musulunci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ta taimake mu da wannan babbar kyauta ka sa mu rayu kan musuluncin nan mu mutu a kai muna mumine da tsarkin sunayenka Wasu sai fafil ukhuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam biha kuma ku ji idan fa Allah ya taimake ka ka dage kai istiqama ka tsaya kan musuluncin nan annabi ya kira ka a matsayin yan dan uwan shi kai yanzu a jingina mutum ya ce ka duba fa yanzu nan wurin ko mutum yau zuwa aka aka ce maka dan uwan shugaban kaza ne sai ka kana so ka gan shi ma har ma kana tunanin da za a yi ma hanya ka ka haɗu da shi sai ka ce in ka haɗu da shi daga nan zai ɗauke kai kai ta to amma fatan fatanci yana da alaka da shugaban kasa nan sai ka ji kana so ka san shi ma to yanzu a ce ma yau mutum dan uwan manzon Allah ne an je lafira ya ce yan uwana saboda fa ba wai yan uwa saboda jini ba ya ma kori yan uwan na jini wanda ba su bi shi ba ce ba ruwana da kuni yan uwanmu na addini su ake kallo ga mutum mai musulunci ba a shiga uku ruwa Allah ka tsare mu daga duk wata talalaɗiya duk wata zamiya da santsi da talalaɗiya muna ruwa Allah ka taimake mu tsallake ta na na eh wurin to ka gane ko to aka kore kuma daga nan wani ba sai ga saboda korar da aka yi ma musamman aka sa yara aka kai su fitattake su ya kage da su gudu babban abu ne sai wanda ya san yadda ake magana take in aka zo tumaki suka fara damtsa a bakin ne aka ta kore su kenan in ka ga irin gudun da za su da damu da za su nuna ta hana su wannan abin da suka fara dandanawa wani hafi tsari yake da kashi saboda munin wannan abin da kai to yau a ce yan adam ne ko masu koran nan fa mala'iku ne kallin fa misalin da nake ba ku nan mutumin da ya ga classmate din shi fa ya samu mukami ya ganshi a wani wuri an zo taro ya latse ya tsaya a wani wuri wai yana jiran sai abokin ya kawo kusa da shi ya dafa mai kafada saboda ya bashi mamaki irin ya juyo ya gan shi mamakin nan da ya dafa kafadar shi ya yi gaba bai matso ba da suka dinga rafkar kafin ya juyo ya ga wani ne ai ya ji an taba mai kafada amma yana ji ana kwalan shi da ya juyo kafin ya juyo ya magana an kusa batar da kamannin shi da duka sai na ka ɗaukai daga na kai shi asibiti bayan da ya ce a na san shi ai suka ce mu wauren mu da ka san shi ko ka yi shi bai san ko kaiwa ne ne ba da zai dafa maka hana ya sa muka bubbuge shi security suka ce a nan wurin in ka ci matsa masu masu security ka mai masu laifi malam sani ga ka'ida su fa idan suka ce yanzu shugaba zai je wani gari idan bai cikin inda aka sa daga inda zai baro zai je in ya zo bai fita shi ma ya yanke ce zai je wani wuri ba yanzu ba za ka yadda ba kamar yanzu kana da shugaba can kololuwa abokinka ne da ya shiryo zai taho daga inda zai taho ma ma san mu rika ba da misali ne kasu sai muna ta maganar kuma da ya tashi tahowa ya kamata in ya zo sai ba da shadid din sai ce cikin shadid din shi zai zo zai ga malam sani a ciki in bai sa zai zo ya gan kan nan ba sai da aka taho kawai ce a yanke je wurin malam sani ba za su yadda ba ba za su yadda ba na ba za yadda ba na to to ka zubo to ka zubo to ina ba su in baya cikin wannan abun ba zai yi ba na eh yanke eh kakka faɗi kakka faɗi biyan shi ka ce an yi lokacin wani shugaba to eh eh eh eh cire ministan tsaro ka cire wani ka kuma ka ke ka ka ka ka kuma to to gaji ai ba zai yi ba ba zai yi ba to kaga kuma akwai inda ake yanzu ya shiga cikin jirgi ya zauna ba a tashi sai ya yarda in kuma za a sauke za a sauka sai an ce to izini a sauko to kuma daga nan bai isa ya ce ba zai ko ba zan ce bai isa ba ba za su bari ba ne idan yanzu ya taso ya ce zai zo Kaduna daga nan kuma ya ce a tada jirgin a wuce a je Kano ba su san wannan shirin ba ba za su yarda ba ya saba maka'ida. dan za ka ce su waɗanda ke tsaron su in suka wuce Kano yanzu su wani abu ya faru duk fasu sun shiga cikin haɗari kenan dan take farko za a fara cewa waye ce su yadda a Kano kenan akwai abin da suka shirya ma kenan dama ai wani ai shugaban kasa wani abu yasa za su yadda a ba za su yadda ba yasa dan kana da wai ko ka san gwamna ko ka san shugaban kasa muddin sun shiga can wurin ka ba su uzuri dan wai dan ya shigo gari kawai sai ka ce biyo wurin ka ai babban abu da za a yi tuna shi ya ce ka zo kuma ko ya tuna ya ce ka zo in bai tuna ya sa ka cikin shadil din da za ka zama ba za su baka kuma ka gaishe ba to ka ji ku kara ga malam sani wala <laughs> za shi zuwa ci ai ba wasa ba ne saboda wani lokaci kana ka rizo na kawai ka ba a banza su ke wani aka riga aka hau wannan wuri da ka kyale su kawai ba su ba suna fama da abin da suke ba ba da shi Allah ba mu fita kawai to mu tafi dai mu za mu karasa wannan shi ne da su wa man istaqama ala dinil islam wa lam yudrik hayatan nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam ku ji magana albijir din mu duk wanda ya tsayu akan musulunci sannan kuma Allah ya jarrabe shi kamar yadda ya jarrabe mu ba mu riski rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa innahu idza fatat subha lam abun nan ba as ba ko idza fatat as-suhba ay lam tatuf uku uquwa idan har ya kasance in dai mutum ya zo yayi musuluncin nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to har idan zaman shi sahabi ba mu samu ba kamar yadda ba mu samu ba in ya zama na zaman mu sahabbai ya kucce mana ba mu samu hutun da Allah ba yo mu lokacin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to mu sani in mun yi musulunci da kyau yan uwantaka da manzon Allah kuma wata kulle mana ba amma kaga Aisha radiyallahu anha nan ne babban wahala mutum ya zo ya kakabo wani abu yana ta yi da za a je a korai to yaushe yan uwantaka an kori mutum shine abu na farko wal akhar su'u aqibatil ihdad bil man'i 'anil Haube. mummuna sakamako yau a ce mutum ya yi bid'a saboda za a kore wajen tafkin nan a ce ba zai sha ruwan nan ba kora daga tafkin nan masifa ce kamar ahadasa wa baddala wanda duk ya kirkiro wani abu ya canza abin da aka sani ya yi sabo muni alwuru da ala sallallahu alaihi wasallam za a hana shi ba zai gangaro wajen tafkin nan ya sha ruwa ba za a kore wannan tafki ko in mutum ya sha shi ko shiga wuce aka ce ba zai ƙara jin kishirwa ba to amma yan bid'a za a tare su ba za su sha tafkin nan ba wal bid'u min al ilgafi wat tabdil ita ko bid'a a yana daga cikin kirkiro abubuwa yana daga cikin canza abubuwa kuma kun ga karatun yayi daidai da yanzu ma da za a zo ana cikin rabiul awwal mutane su zo su dinga kirkiro abubuwa suna yi na taba gaya muku nan har ma an taba nuna bidiyo malam abubakar ka kawo bidiyon nan kafin a wuce maulidin nan mu nuna wa mutane su gani da aka yi magana in maulidi ya zo yin bidiyo a fa cikin masallaci su ta raire su aka gaya musu abun nan yaya ku da kuke cewa ba kyau a shiga ma maza da mata yau kun shiga suka ce ai yau ba komi yau ba komi saboda yau su suna bikin buga taba maulidi ita ma mai abin ta ce a to ita ma ai sai ta saka kawai a tattaka cikin masallaci to dama ita kai karshe sai ga wani ya fashe da zawo wani kuma ya dau zawon yana ta cinyewa sai ai yau rana ko an ci zawon kudubi ma a cinye ka kawo shi saboda na ta faɗi gara a kawo shi a yi sabon gani to shi za ka kawo eh ba ji ba yawwa ka zo da shi a fallo ina abu ina abu kai ina abun nan kan yana nan ko ai ma da nashi ma yanzu shi ma da nashi zai zo kuma wargi babu ba babu bututu ba da ka zo da bututun nan koyaushe ka samu dama tun daga yau ka kawo shi gama ka zo nan ka hasko bututun nan mutane da kansu ga yadda ake ake tashi a masallaci kuma su ce abin nan ne kai ka tattaro mana ma hadda na duk sauran wanda muka taɓa nuna a tattaro su ni ma a buɗa cikin bututuna nemo mun yi wai fayil ko shi na yan shi da yan abun nan yan wannan yan hadda masu wannan yan shaziliyan nan masu tsallan duk a zo da shi rana daya dunkule shi wuri a fasko a sanyo shi nan kaji kaga shabin bidiyoyin nan kaga yadda yan bidiyoyin nan suka kirkiro abubuwa kuma suka ci abi ko mu sa rana ne saboda na yaushe za ka gama tattaro naka ka a rana ce yayin za kai na ka kai ba kai ba alibin ma wani rana ta yau ina son na abin rana ta yau canjin da ake samu zuwa rana ta yau aka gaya ma ɗan kaɗan ne kwana bakwai ai ba wasa ba ne in kai yaushe za a yi za ka samu naka jibi ko jibi wacce rana kenan alhamis ko to daga nan dai zuwa daga nan daga dai yanzu kada dai aka yi kwana bakwai a tattaro na ba zai ba ko karatun ka eh, aji kaɗan ne ba ko na rana ita kyau? to shi kenan ka kawo ka bari kan a tafi zama rana kyau ne? an goyi bayan ka kai da shi himmar ka dawo da ja buta shi mm-hmm. mu tafi mu tafi sauraka ala haudaki ai walbida'u min al-ihdath wa at-tabdil وزاد في هذا sallallahu alaihi wa sallam, عليه وسلم على المحدثين المبدلين sannan kuma ga tsari a cikin wannan magana maganar manzon Allah da yayi ma ɗan bid'a saboda canza abu da suka yi ce suqan suqan a in an ce suqan din nan ai nesa da ni ba kace nan ba ai lahiqahumul halaka wal bawa. Allah ka tsari da ya ce su kan nan cewa yi Allah ka hada su da halaka da masifa tun da suka suka ku ai nesa da su can ka hada su da masifa da bala'i tun da suka canza abin da na basu akai kaga wannan mummunan ashe aiki ba karami abu bane ake zuruwa wani abu wa dalilin tasa hadisu bainama ana qa'imun fi zumra hadisin da ya ce wata rana ina tsaye cikin wasu jama'a al-hadith akhrajahu al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu wa dilalatuhu ala maqsud at-tarjama kasabi khayhi shi ma wannan hujjar shi akan wannan tarjama Kamar wanda suka gabata ne fi suya ibatil ibdad wajen mummunan sakamako da wanda ya kirkiri abu ya sa cikin addini wa qawluhu fil hadisi da aka ce fala qurahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am yace bazan gansu cewa zai kubuta ba ga wanda ya wannan duk wanda ya dauko abu ya kirkira ba na ganin shi zai kubuta illa mithlu hamalin na'am sai dai kaman yanda ɗan kaɗan illa qalil kenan la yakhlusu illa qalil ba wanda zai kubuta daga wannan masifa in aka ya tafi yan kadan hamalun ni'am shine al-iblu al-mursalatu allati tutraku la hifaza laha shine raƙuma da ake bari ba mai kiyar su kaga daga nan za su zama su ta yawa su inda suka ga dama saboda haka dan bid'a haka zai ta fangan fangan ko ta ina zai ta yawa wanda zai kubuta kuma daga wannan in aka shiga nan sai yan kadan والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح sai in faɗi kamar yadda bawan nan na kirki ya faɗi da aka tambaye shi me yasa mutane suka canza ya ce gashi abdul salatin nan mun yi magana kan shi gashi nan zagani wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi bara'atihi sallallahu alaihi wa sallam min al-muhdithin al-mubaddilin kama fi tamami lafz al-hadith yanda annabi ya barranta daga yan bid'a masu yin bid'an nan da wanda suka canza abu annabi zai ce ya barranta daga gare su ba ruwa na ne ban sa su ba ya ce kada in haɗu da wasu ranar kiyama su ce kaza ba ruwa na ban sa su ba wal abdu salih nan huwa isa ibnu maryam shine isa dan maryam Bukhari. An ambaci sunan shi sosai a sahih al-bukhari ساعة haka البخاري أكتي ma. ما ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abin da ya wani sai abin da na umarce su da shi saboda ina cikin su na sani amma yanzu ban sani ba ruwa na in ka ga dama ka kyale su in ka ga dama kai masu azaba ya Allah Allah ka tsare mu wa dilalatuhu ala maqsud wa dalil al hadi ashara ko hadith abi hurairah radiyallahu anhu ma min mauludin yuladu illa ala al fitra babu wani jariri da ake haihuwa face ana haihuwar shi akan musulunci asali zai musulunci ne iyayen shi ne ke bautar da shi ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi kirista ko su mai da shi mai bautar wuta kuma yanzu ka kallawa ke bautar da mutane yaran ba yayan bane tunda yaro tun yana tasowa zai ga gidansu yahudanci aka fito ba a san musulunci aka yi wa tabbatar annabi ku diba wannan nan wata mata ita da kanta ta ce mijinta ya ce mata wai ta duk abin da aka yi wata tarika cewa manzon Allah ta daina kira mai manzon Allah an wuce zamanin su a basu kawai su to wannan yaro wannan yaro ya taso gidansu yana jin wannan abu ya kuke ganin zai فهو الأكاديمينا ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة متاني سكن هيفو يأنسو أكن فطرة أي على الإسلام متاني أنا هيفو سني أكن فطرة أي خالصا من الشوب باب وني قولي تنسى أنا هيفو سني أمسلم شبا قولي فالتبديل والإهداف للبدع أي يخرج به العبد عن الفطرة wannan canzawa ko yin bid'a shi ke fitar da bawa ya koma daga ɗabi'arsa ta farko da aka yi shi da shi ya koma kawai ya yi yayin maza ya koma ya yi bid'a ya fito wa dalilin sani ashar hadisu huzaifa radiyallahu anhu annahu qala كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن mutane sun kasance duk wanda zai tambayi manzon Allah sai tambaye shi game da alkhairi muttafaqun alaihi alhadith وزيادة التي ذكرها المصنف بعده معزوة إلى مسلم أما قال إن لما يا أمبتو أتسن حديث إن قال بياني وأن أنا جنجنا تنزوا إمام مسلم ليس عنده وما ولد تكبا بل هي عند أبي داود أو أبي داود تكبا ولكن أن تنتج وفي صحتها نظر وجه إن كانت سماعني بنتكري أبو أبوه وأزوها إلى مسلم da'ihi abin da ya sa aka jingina maganan ga muslim abin da ya kawo haka wujudu asalin hadisi inda saboda asalin hadisin a wurinsa aka samu shi huwa min tarakil muhaddithina fi nisbati al hadith yana daga cikin hanyoyin malaman hadisi inda suke jingina hadisi ga wurin mutum wa rubbama wajada wujidat ay wajadat ay muhaddithan yaqulu fi hadithin ai sai aka samu mai ba da labarin hadisi ya ba da labari akan wani hadisi rawahul bukhari فإذا تفكرت أي تقفقه فإذا تقفرت لفظه lam tajidu indahu idan ka nemi abin sai ga asalin lafazin ci kake ba wurin bukhari yake ba walaysa muraduhu lafz amma shi ba lafazin yake nufi ba shi shi ma'anar yake nufi wa inna ma arada aslal hadith yana nufin asalin hadisin daga wani wa hada yasna'u al-baihaqi kathiran wannan irin abun imam al yana yin wannan mustalah al hadisi ne kare da وإليه أشار العراقي في ألفيته كما أكون وأن العراقي أكل ألفية ستاء وأنك مغنى توصول الحديث أنا مغنى إذا قال والأصل يعني البيهقي ومن أذى وليس إذا ذات الحميدي مميزا فكيف يتكلم وأن أولا الألفية ستا عراقي يسير أن أي مغنى والأصل يعني ai hadwa akwai haƙi ya ce wal asli yana nufin bai haƙi ne wa man aza da wanda ya jingina zuwa gare shi wa laysa idza iz zada al umaydi mumayyazan idan ya ƙara ya ƙara umaydi a ce ya bambance shi ne idan ya ƙara wani abu a ciki amma dai wannan abun nan ne wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati ai abinda ake nufi a nufin wannan tarjama a aduhuma ma zakarahu sallallahu alaihi wa sallam min wuqul ihdath wa tabdil ba'da na magana a ce dai kawai mu ba wancan matsalan su yake gaban mu ba shi yasa ma ba sai mu tsaya mu abin na kan shi kan mu sha wahala yace abinda dai ake magana shine wato faruwan kirkiro abubuwa a kirkiro abubuwa ko a caccanza abubuwa bayan manzon Allah shine babban masifa ta'ziran minhu wa tanfiran wannan ana yin gargadi ne kuma ana tsoratar da mutane su kiyaye wannan abu wal khawfu min al ay fihi mutum ya rika jin tsoron kada ya fada cikin wannan al'amari abu ne babba sallallahu alaihi wa sallam an عليه وسلم shay'un min al شيء wa الإيجاد tabdil saboda tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi sallam kada mutum ya yarda wani abu ya shafe shi na maganar kirkiro wannan ko canza wani abu kada mutum ya yarda duk sanda ka gani ma ka nema wa kanka mafita a ke sa shi ke cewa to idan an zo ya za a yi kun ga hadisin can ma ko sai magana in an faru irin wannan ya zan ya ce kai riko da kaza in ya faru fa kaza har karshe da ya ce in ka rasa kowa to kai cikin daji ko ka je cikin daji ne ka rika cin ganyen itace ko jujiyarsu ko ma itace har ka mutu ya fi masu iyakan ka zauna ka halaka ka bari wal akhar wasiyatuhu sallallahu alaihi wa sallam bil istiqamati wa sabati ala al islam sannan na ƙarshe shine wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tun ya dace ya tabbata kan musulunci biluzumi jama'atul muslimin shine wannan ko wa imami mutum ya lanci jama'an musulmi da shugabansu fa in lam yakul lahum jama'a wala imamun idan babu waɗannan babu jama'a babu shugaba falyatazil tilkal firqa kullaha to ya kaurace ma waɗannan kungiyoyin gaba ɗayan su ya kaurace mun gani lokacin da muke magana nan idan ka duba kamar wancan littafin a yi tizan na yi magana da aka kawo ai ba lon a yana magana cikin mahaukata ne malam sani kullum an kawo zai ce shi wannan ma a ya kamata liman ne ce ma mutane yake koma ma makabarta ya je ya zauna har ya zura a cikin makabarta ya zauna cikin kabari ya zura kababansa zuwa ce a'a kai ba halun wai sai ka ce ma mutane ka dawo cikin abin da ya ce ai nan ya fi masa shi yana zuwa ne ya ziyarci yan uwansa abokansa waɗanda suke sun fi kowa daɗin hira saboda yana tunawa da su ya zo nan zai tuna sannan iya tashi tafiya kuma ba sa zargin mutane kuma ba sa cewa mutane ba sa zargin ka kuma ba sa gulmarka sai rada ka dawo inda kuka tsaya nan za ku daga kamar yadda su kuma magabata ko ba su je makabarta ba sai su kulle kansu a ɗaki su ta karanta littattafan bayan Allah sai su sai muna hira da waɗanda ba mu rayu da su ba amma muna ganin kamar muna raye da su saboda suna taɓa mu labarin rayuwarsu da abin da muna gani kuma inda muka tsaya nan hirar za ta ci gaba ba ma ta tashi su yi da mu kuma kullum karuwa muke samu in mun zauna da su to nan ne mafi tatta, amma in ka ce dandalin hira za ka rika zama laila da haram ko da yaushe to gaskiya akwai babban matsala saboda aka shi wannan za ka ce mashi to kai kai baka san farashi ya karu ba cikin gari ne farashin kaya ya ce to ni na rana da farashin kaya ni ko alkama ta koma kwaya ɗaya dubu riyal dirhami ɗaya ni ban damu ba aka ce mai to shi saboda mu ya ce mm-hmm. ya ce mu Allah ya yi alkawari mun ɗauki ya yi alkawari in mun bauta mu yi aikin da aka samu bauta ma Allah shi kadai kada mu haɗa shi da kowa mu gani shi kuma ba zai cika alkawarin da ya ce ba shi kuma zai ciyar da dabba shi yake da abincin kowace dabba ana nufin mu mu cika alkawarin shi Allah ya cika nashi kaji malam sani to kuma ga khalifa ya gaishe ya kai ka zo har yanzu hauka kana nan cikin makabarta ya ce a dai gane masu hauka da wanda ya gano inda za a kawo shi wata rana ya kawo kai shi wurin kafin ya zo da wanda yake zaune cikin inda ya ga kakan shi ya fita daga gidan ya ga baban shi an fitar da shi daga gidan amma ya ki fitowa daga gidan ya kame cikin gidan a gano waye maukaci don haka sai ya dawo ke kaji ma maukacin nan ya yi mutum magana babba da ya gaishe kawai sai hayi sama ya ce sauko ya ce ina sauko menene za ka yi min alkawari ya ce faɗi abin da kake so in ma ya ce sai dai za ka yi min abu na farko kada ya kara rashin lafiya na biyu kada ya mutu na uku kada ya shiga wuta ya ce wannan ba mai iya sosai Allah ya ce to ashe kaga kai ma baka da komi bawa ne kai ma da biyo ne ma kai kawai muka tafi bauta. da ya fi ma ashe kai ma bawa ne tunda baka da wannan sai in dai wani abu na duniya kake so ko ce ni waɗannan nake so in kana da su a matsayin ka na sarki ce kai wannan maukaci kuma me eh? maukaci ne malam sani aka ce ko da ka abun nan ne to kaji shi yadda yake ya gani ka su ba su ga sun gane wannan ba su duk manyan magabatar na jigajigan nan wanda duk ka ji an kawo su a cikin kukala ulmajani to ba ba su yadda da duniyar nan ba gudun da suke kamar yadda ka san in ka shiga cikin daji kana tsoron kada wani abu ya fito ma haka suke tsoron duniyan nan kaga dai wanda ka kalli maganar waisul nan, da aka yi magana har cewa aka in kun gan shi ba ku zo ku sami maku addu'a amma da ya tashi ma aka ce to bari a rubuta ma takarda zuwa gwamna ya ce ina da ya tafi ya bace aka tafi aka rasa inda ya sai da aka zo wani yaki na ƙarshe da aka abin na sana ga shi ya yi shahada ce ba sa so masu su samu sa yadda da wannan saboda kada ta musu ta rude su kama wasu ake ganin su ma ya fito ko ne nan idan ne ma wani na ƙarshe ko kulla law kana yufdi bihi itizaluhu ila an ya'udda ala asali shajaratin ko da wannan kauracewa zai kai shi rika cin ganyen itace ko tushen itacen ya rika cin bawon ya zai masa ayya shuddu bi asnanihi ala jiz'i shajaratin ya tamki wato reshen itaciya ya gatsa ko zai kai ga haka dan yayi haka hatta ya tiyahu al-maut wa huwa kadhalik har mutuwa ta zo masa yana nan wa shadduhu ala jiz'i shajarati ya samu ya samu wani tsarin ice ya gatsa hatta ya fiye hulmautu kazalika har mutuwa ta zo mashi da wannan shi ya fi masa hadihi wannan shi ne kowa shi shine abinda ake nema abinda ake saita mutum zuwa gare shi huwa ibtigha'u salamati diniya li nafsihi shine saboda abinda yake nema na ya kubutar da ransa ga addini kada ya shiga cikin mazifa fa idza harajan nasu wa maju كانت سلامته في خروجه عنهم إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم to duk lokacin da ko masifa ta zo aka fara kashe-kashe mutane suka dinga kashe-kashe shine haraji lokacin da mutane suka dinga kashe-kashe akan wannan rikicin wa matu suka cakuɗe cikin masifa suka birkice kana salamatu fi khuruji yana shine mutum ya fita daga cikin su kawai ya ware kanshi lama a wasa bin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da annabi ya wasu ya kare muna fata ma kada Allah kai mu wannan lokacin wa dalilu salis ashara shine hadisu abil aliya ar-riyahi rahimahullahu ta'ala wannan abin da hadisin wannan abu aliya wanda sai ne daga cikin tabi'ai yace annahu ta'allam yace annahu qala ta'allamu al-islam yace ya jama'a ku koyi musuluncin nan kowa ya biya kokarin sa kada ka ɗauka koyon addini ka zama abu ne kuma gaskiyar magana na takaici ne abin kullum yana yana yana damu mutane suka ɗauki maganar addinin nan koyansa koyansa wallahi mafi yawan mutane sun ɗauke shi kamar wani amuran sani ne abinda muke nufi kamar mu ce secondary issue secondary ne saboda idan ka ɗaukai primary issue ba ranar da za a ce ku duba nan muna maganar nan ko da so biyu ne ya kasance mutum namiji ne ko mace to ya kokari ya rika zuwa makaranta yana jin qala Allahu qala Rasulullah ban ce sai ka zo nan ba duk inda kaga dama kawai ka je da kai kana fahimta ka je ka zauna wurin nan a fara da kai a gama da kai saboda saboda karanci ka samu hajji so biyu a zafi. haka makaranta shi wancan littafin in ka zauna a makaranta ba abin da ya fitar da kai sai makaranta ka je aka zauna da kai kai karatun da aka gama aka yi adda da kai ka samu ladan za a bar kaman ka aikin hajji cikakka haka aka ce kuma malami ya jawo hankalin ya ce kada ka rika tunanin ya za a samu abu mai bada badawar Allah ne ba kai bane balle tunanin ya za a yi dan saboda wannan dan abin da kai na awa ɗaya ko awa biyu ka samu wannan gara ba ba kai ne mai rabon ba to in mutum ya samu wannan zai rika samun abubuwan da ta in yana zuwa sau biyun nan to sai kaga yana zuwa sau uku saboda za a fara wata magana wata rana sai zama kawai an tora ta gobe kana so ka jiya a kai sai ka dawo kuma ma bayan nan zuciyarka tana ƙara wankuwa kana ƙara samun matsanta duk lokacin da ake kake jin me Allah ya ce me manzon Allah ya ce kana yawan jin waɗannan to zuciyarka tana matsowa zuwa ga Allah tana matsowa zuwa ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa mutumin da yake fama da matsalan jinnuma a cikin wancan littafin na Sheikh Wahid Abdul Salam Bali cewa in zai rika zuwa masallaci ya lazimci salloli a cikin jam'i ya rika zama wajen karatu ana yi izin la ya rabu da wannan matsala komin ta kuma mun gani a aikace akwai ɗalibar da da lokacin muna karatu a can tana bar unguwari ne to lokacin tana da matsaloli da yawa da aka zo karatu sai ta ji masifar da ta sai kawata ta je ta jawo ta a zo makarantar a haka nan a jawo ta ce ta ci gaba da jawo ta dalilin wannan bizinin bizinin lai ta samu matsala ta samu warwara da wani an yi mata rukuya ba ya kaɗan ba amma za su zo makaranta ranar siyar ta ta tasowa ashe makarantar ne ba su zo har faɗi suke ka ce na ce mata duk yadda za ki rika yin dabara ki jawo ta je ku zo makaranta ya kan daga gani Allah ce muke ta samu sauki ta samu lafiya to yana daga cikin abun nan zama cikin masallaci zama wurin karatu ba abin da ya fito da kai daga gidanka sai shi duk wahalhalun da ka sha sai dalilin shi ba yadda za a yi Allah karimun ne shi bai yiwuwa a yi wani abu saboda shi wannan abu ya tafi a banza Allah ya fi karfin haka Allah ya fi karfin haka sha lillah Allah ya fi karfin haka a kyale ka haka nan a da ka tuna fa yau mutane har suna da tunanin in suka samu shiga gidan mai wadata saboda suna ganin yana da wadata ba wanda zai kawo a zuciya shi zai fita bai samu komai ba kowa ya fi sa ran zai samu ko ba ka bane malamin in dai mutum aka san shi mai wadata ne ko mai alheri ne duk wanda ya samu ya shiga gidan nan fatan da yake bai tafiya gida yau sai ya samu wani abu wani har yana iya yau alkawari balle ma aka ce a zo ana neman su su shigo gidan a tashi a tafi haka nan akwai mutane masu karamci na ba ku labarin nan Alhaji Bello da mako Allah ya ji kansa idan za mu zo mitin duk lokacin da aka ce za mu yi mitin nan za mu yi mitin board of directors ko za mu yi mitin retreat in retreat ne ma wannan da shi da shi board of about shi chairman na board din shi chairman na board zai sa a dago abinci gidan shi malam sai an ci abincin na hakka ba in kana so ka tafi dama har sai an zo da wurin zuwa shi kuma alhaji bello ya zo da dabino ya zo da a zo da abubuwa sai ya zo wani lokaci bayan an gama mitin ya zo da duka har da takalma ya ce kowa ya sa daidai ka bashi. saboda kawai an haɗu wajen mitin akwai mutane masu karamci shi ko jama'a din nan duk sadda za a yi mitin din nan to gidan shi na masu ba a mitin a tashi haka nan wallahi dai za a yi mutum din na aka ce za a yi mutum na bafin nan sai ya sa a gidan shi an yi da kuwa an zo ba yadda za mu yi ta sai dai kawai muka gana ma mu ce kawai sun mun gama kuwa su ma ma'aikatan zo su kwasa kawai kwasa su kusa ba karamci ba ne wannan to yau in har akwai yan adam da suke da irin wannan karamci yaya Allah tabaraka wa ta'ala ka je wurin shi ka taso haka nan a fatan ba zai yi ba kuma shi ya ce ka zo ka zo ka tashi ka tafi haka da wurin Allah a fatan da ke ba zai yi ba Allah karimu ne duk inda kake tunanin karamci Allah ya wuce na ku duba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka zo wurin shi in yayi baki wasu suka zo wurin shi ya rasa abin da zai ba su sai a gani a fuskar sa alaman yau manzon Allah duk inda abin nan yayi bai ji dadi ba shi yasa dalilin wannan da Bilal ya ga haka daga in dai annabi yayi baki bai ba su komai ba sai ya ji hankali sai ga annabi hankalin shi ya tashi sai wata rana ya nemi wani santolan dabino ya boye annabi ya gan shi ya ɓoye santolan da bina ne ce bilal saboda me ka ɓoye wannan santolan ya ce ya ce manzo Allah na ɓoye shi ne saboda ya ce an fiq wala takhsha min bil arshi iqlala ya ce ciyar da shi kada ka ji tsoron kunci daga mai al'arshi wai zai matsayi ku ku duba ba tunanin kunci ne yake sace ya ce ka bada bilal kada ka ji tsoron wani kunci ko karanci daga wurin mai al'arci wanda ke da wanda ke da al'arshi shine tunanin wai wani abu haka ganshi babba sama fa da ƙasa gaba da abin da ke cikin ta aka ja kwatanta ta da al'arci kamar an yadda zobe ne a cikin sahara to wanda ke da wancan al'arshi shine zaka ji tsoron kada wai zai hana ka wani abu kai kana ganin shi babba wurin kuma yin adda kake kana neman wani abu wurin shi da mai neman jirgin sama da mai neman allura a wurin Allah duk daidai kuke ba a ta wannan naka babba ne sai mun yi fulani sosai amma kai tunda allura ne a baka yanzu daidai ake da mai neman jirgin sama da mai neman allura duka al'amurin nan ya kunu bainal kafi wan nuni da ya ce kun kawai fa ya to me matsala ai hakuri sau da wannan shi ne abin da ɗin haka mu luka lura da waɗannan abubuwan ana magana za a samu abu a wurin Allah ba wurin yan adam ba ne balle kai tunanin ikhlal shi ko bilal kaga cewa ya ni ko ba na boye ba ne in samu kuɗi ko in wani abu ko in arziki na koyi ne dan ran da naga da naga fuskar ka ta canza kana neman wani abu baka ba in je kan fato ba cikin nan in baka ce ga shi ba shi ya rasulullah shi ba dan ya ci ba ne anan mun karanta da ta'allamul islam al-hadith رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح وزاد وإياكم وهذه الأمور إني مكو كشيدي دون الأمر التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء wanda take jefa gaba da kin juna tsakanin mutane yani bil umur din abinda ake nufi al ahwa ana nufin son rai idan mutane da son rai suna yin abinda suka ga dama suna yin dole gaba ta tsakanin su ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام أنا نيني وأنا قديتر وأنا جاو هنكلي للي مكوي مسلم سنة mai iyakar kokarin mu koya mu koya da iyalin mu yaran mu kowa mu sa su makarantu a koya masu san wannan addini ragabati an kada mutum ya yarda ya kau da kai daga addinin nan ko koyan shi wal istiqamati ala siratil mustaqim sanan a tsayu akan hanya mai kakka wacce ba is sunnati da bin sunna wal hadar min al ahwa'i al muhdatha sanan ana yi wani gargadi kada mu rika bin sare wanda aka kirkiro li'annaha tuqi'u an-nas fil adawati wal baghdha domin suna jefa mutane cikin kiyayya da kin juna da gaba fa sunnatu turitul mahabba ita sunna tana gadar da soyayya ne tana sa soyayya in aka bi ta sai aji ana son juna wal bid'atu turisul adawa kaji sabanin ita ko bid'a tana haifar da gaba dan wata rana za a yi fada ko ba a yi fada ba yanzu gidan maulidin aje ka gani yanda wasu ke zakin mace wannan sai ai su sai a zo a tara mu duk su kadai su rika cinya kuma su ma sun san akwai masu yin cikin su a zo a yi cikin maulidi a tara yanka kai ka karasa ma inda da kuɗin da aka samu da abin da aka samu karasa inda kai kai kuma kana fama da masifa والناس إذا كانوا جميعا على سنة وهي الحاكمة عليهم mutane gaba ɗayan su idan suka kasance a kan sunna kuma ita ke shugabanci a su ita ke hukunci ta'alaku wa tahabu to za ka samu haɗin kai tsakanin su kuma za su zo suna son juna sosai wa idza dakhaltumul wa idza dakhalatumul ahwa'u tafarraqu wa tabaghadu idan ko son rai ya riga ya shiga cikin mutane to zaka ga sun rarrabu da juna kuma sannan suna kiyayya da juna suna gaba da juna wa dalilu rara ashara dalili na goma sha hudu na karshe shine hadithu abin na ibnu mas'ud radiyallahu anhu annahu qala qattalana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qattan annabi yayi mana wani zane wata rana ya zana rawahu ahmad wan nasai fi sunan al-kubra wa sahahu al-hakim wa ibn al-qayyim wa huwa hadithun sahihun hadisi ne ingantacce wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama abinda ake nufi akan wannan tarjama babu da aka yi fi bayani anna sabilallahi huwa al-islam ana mana bayani akan cewa hanyar Allah tabaraka wa ta'ala shine musulunci dan mutum ya dana shi kenan wa annahu huwa al-mustaqim shine wanda yake mai kakke wa ma kharaja anhu yaminan wa malam ay fa hiya subulun duk abin da ya fita daga nan ta gefen dama ko ta gefen hagu to sunan su hanyoyi kawai kuma za su kai mutane ga halaka ala kulli sabilin min ha tsano kuma kowace hanya akwai shaytan akai yada nasa ila sulukiha yana kiran mutane zuwa ga wannan hanya zai yuzayyinu lahum dukula fi yana kawata masa su zo wannan hanya duk wanda ya saki hanyar nan ya gama yawo ya halaka ya fito ko wa tsayi na naw'ani su shaidanun masu kiran mutane zuwa ga halaka su ma kala biyu ne ahaduhuma shayatinu jinniya akwai shaidanu wanda suke na jinnu aljanu ne su shaidanu daga cikin shaidanun jinni wal akhar shayatinun insaniya akwai insiya akwai shaidanu wanda suke tun. su kuma yan adam su su hana mutum kana iya zuwa wata rana ko makarantar nan zaka taho gamu da wani kowa mutum mai shaidan ne to amma dai zai iya zuwa ce mai ina baka ka kace za ka makaranta ce dan raka ne nan ku je ku shige wani wuri karshen da ku zo ba ko ko gan kai ce wai kai makarantar nan baka gajiya da ita kullum makaranta kullum kullum karatu kullum kullum karatu amma in wajen hira ne bai ce ma kullum kullum hira kullum kullum yawo kullum kullum zai hana ka zuwa na dan adam kenan in ko na shaitan ne shi mun babu ma'aula inda zai hana wannan ba abun nan bane to saboda haka za ka ta gani ko masallaci ka tashi tafiya a kan hanya lokacin da kake so ka je da wuri ka samu sahun gaba ka samu nafila tahiyatul masjid to lokacin na fa ba lokacin da zaka ka ta gaishe gaishe da mutane wani, duk wanda ka gansu kawai ba sallaba ka wuce in kaujunin ka ka tsaya wani ya ce jira mu mu ma mu gama alwala ba ku san hanya ba ne? in kun gama ku taho amma in ka tsaya jiran sunna in ba sa'a ba ko ba komi sai ka rasa sahun gaban nan ko ba komi ka rasa tahiyatul masjid kana shiga limai in ba sa'a ba sai ka rasa duka ka rasa sahun gaba ka rasa tahiyatul masjidi ka rasa kabbara harama ka rasa karatun fatiha in ba isa a mata baci har raka ɗaya ka rasa asarar da kai ran nan ba wanda ya kai ka ita to ku kalla ranar nan mun karanta sahun farkon nan in ka shiga malam zaka yi ta gani abin nan ne za ka ga kaman wa amma a dama annabi ya ce Allah ka gafarta masa hon farko suka ce da nabi ma ya ce Allah ka gafarta masa hon farko su kara da nabi ya ce Allah ka gafarta masa hon farko zane ya ce da nabi to ka da gangan kai zaman ka ka ji zuwa da ka kalli wani tsarin ka kalla ka kalla za ka gane ta eh lalle fa muna asara ba ya karaba ba wa yi saboda haka wal ko muzayyanuna lil batil المزوفون له المرغبون للخلق الدخول فيه أي لهم حظ من الشيطنة وإن كانوا إنسانا waɗanda suke kawata ma mutane ƙarya almuzawwiquna lahu wanda suke yi mai da ita jabu suna jan mutane zuwa gare ta suna nuna abu ne mai kyau almurakkibuna lil khalqi dukhula fihi wanda ke nuna wa mutane suna kawata masu su jawo hankalin su kwadaita masu su shiga abin da yake ba daidai ba na ƙarya lahum hazzun min ash-shaytan suna da kaso na shaytanin shaytanu wa in kanu insana ko da su ɗan adam ne to suna da babban kaso na zaman su shaytan ya fito ko yau dai an yi dogon tafiya Allah ka ban mafita mu koma mu maimaita karatun nan mun yi surare da yawa shi yasa muka ga kawai mu ta kwasa mu ta tafiya an mu kai karshen share dama na gaya muku ran nan cewa yadda ya kawo matsalar targaman nan da yawa to amsoshin ta foto da su yawa ina jin tunda muke ba mu samu wanda take da abin nan hujjoji goma sha hudu ba ko shi yasa wannan yafi kowane kawo kuma kun ga kenan yana nuna mana illar bid'a ba ya karama ba ce dan ko a fasalin in kai amfani da akaliya ita ce ta zo da babban abin nan din kaya da yawa matsala dalilai goma sha hudu suka kawo malai ya kawo dalilan su to na tiriri hala muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ce mu da bin sunna mu rayu kai mu mutu kai da sarkin sunayensa na tiriri hala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين